اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشيرين دبيو دوتن بيو سفر هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو تيا دتاريخ أولى أربعين تبقى دوتا تيا كنا إشيرين دبيو Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don karki sunayensa. Kulhu ta'ala, kada da hum bil adabi, kama li rabbihim, wa ma ya Wannan mutane masu tawaye masu taurin kaiwa annabawa mun kama su da nau'in azaba kuma mastakanu amma ba su karewa suna nan ai musu azaba irin karamar azaban nan wanda wannan gadon azaban duniya ce an su fi cikinu zai yi irin sun yunwa irin su sace-sace irin rashin tarbiyya kyautatuwan tsakanin ƴaƴaye da iyaye rashin kyautatuwa rashin samun kyautatuwa tsakanin mata da su wani bawan Allah na cewa ce ko dokin sai je zai hau dokin nan ya sonko ya zai isa da gudu sai ce ya yi wa lalafi shi yasa yau Allah ya sa doki yi maganin shi idan matarsa ta nuna shi ta yatsa dai wani abu ya faru wannan hausa ne nuna yatsa wannan mutum da ke so za ku ciki da shi amma hausa ne wannan ba zai lallai nuna yatsan ba sai eh, dai magana ta mai da masa ke to ya taɓa Allah da yadda da bai taba Allah da Allah ya lankwaso masa ita tarihi. sai dai nau'in taɓa Allah ne mutum bai san kai na ba hanyoyin taɓa Allah da yawa mitara ba da tara ka abubuwan gasu nan ba zai da la Allah ko kai ma ka samu ka tsakanin ka da iyayen a lokacin ko ka damu ba yanzu ma ka tasa tuna irin abin da kai masu to ka ga kamata dino tudanu kaga irin wa'ina za su zo abin ba guda ɗaya ne ba ita kafa ba wani kafa ba Allah ka taɓa me ba kai ba mai sai bi ka gai shi ka koriyar aikin ka to badalan ka kariyo sai ka koma ana taɓa waɗanda su kai maka din wannan duki lalata ke wa'annan ya lalata su ne i lalata su ne suka taɓa lalata ke wannan mata ba ta da da'a ba ta da tarbiyya in hmm, gaskiya ne ba ta da da'a ana Allah kai ma dai akwai inda kai aka haɗa ka da ta zama tsiya ga wasu in ya koma ga Allah zunubansa za su dinga konewa a sakamakon irin wayan abubuwan yana ta istighfari Allah tuba nake tuba nake sai aina babin shugaban halitta yace ko dai ba kushi kai da ni ba in dai bu laifin da nayin nan ba ta kai kai kushi da ni ba ko da sauki su Allah afuwa kan kenewa afuwa kan kenewa wannan ba zai iya zuwa imin yadda yake zuwa sun banda ba da na taba kawai saboda kanan komai yana gudanawa ne daga Allah shi yasa wayannan mutane su an jarrabe su an jarrabe su an jarrabe su malam irin nau'in jarrabawa mai sada hankali ka ganin na sada hankali sun da gari take gamewa rashin ruwan sama na tada hankali amma wayannan mutane ko waje fa mastaka ba su ma ko kariyo ba saboda kana liran bihin wa ma ya tabarra'u sun magana ɗaya ne ba su kan kan kawo nasu ba ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أخذ الكفار يا كام كافرين المنافقين كافرين إن المنافقين في الجبت الأسفل من النار لأن المنافق أشر من الكافر العقلي سيدي منافقين نوع بيوني أقوي نوعين كريم وانا أقوي كما تأنا nau'in معاملة to shi na shi da ba wai ya halatta ne ba a sa shi kuma irin abun da zai da ba kai sai bai a bai fidda mutum daga cikin addinin musulunci amma wancan kam ya fidda mutum daga addini abun a cikin musulunci ya karyo musulunci ya yi musul ya yi asara shi ji daɗi a ranka to ka ta a wannan kafi kafiri kafiri musulunci ya ɗaukaka ka bi haka a bi haka kaga an saka an yi wani sama an yi wani goron rabo goron tashin rabo ka saki abin bai mata ne kana neman kawo na kasan yadda kai haikara, kaza da kaza da kaza bai mata ba mutum ya kafin ta suna nan wajen shida ne wannan biyu kenan sauran kuma ka neme su saboda karanta waka da wannan mutane an kama su da azabar an kama su munafukai ne ko kafiran ne jikare ne akazal kufara bil azab wa zahiru annahu huna al azab ad dunyawi ila ila bana duniya ne kada karju'i ana samu ainihin yunwa yunwa ba ta ciki ba rashin amfanin gona da asarori na rayuka walƙa da rashin ruwan sama a yayye a batsa shi a nan a batsa shi a can nan shuka ta bushe can za su sake shuka lokaci ya ƙare amfanin ya tashi yiwu ruwan ya ɗauke wal masa'ib da musibobi nau'i nau'i wannan suna ne na jinsi ba shi da adadi ba shi da adadi sai eh, dai musiba musiba to abin da ya fata ma dai musiba ce wannan zai shigo cikin wannan maganganun da na ta yi a zo musibobi ne nau'i nau'i wal amradi da cuce cuce a ce marasa kan gado cuce cuce zazzaɓi ne sai ka ga ya kaman ya saba da na bara wanda ya saba magunguna. magungunan kana zuwa sai ka ga ainihin zazzaɓi za ka kwanta sai ce ba dubu goma sha dubu ashirin to kai kuma auni ba ka aikin dubu biyu ya ya kila kai uku ka yi sa'ad da ce kenan in ba irin masarakin nan ba a baka ran Allah ta mace ka wani rubo wasu wasu kawai daga kayan aikin dubu arba'in rana daya to in kai irin wannan aikin dubu arba'in a rana daya kafin ka sake samu sai sun kare tana ka sake samun wani ka dai ga wannan shi kenan ka kama ka ana kallon ka samu kuɗi kafin ka samu sun kare har ma ka ce ba shi amra wasu da'idi da tsallake-tsallake dai abinda ake ce masa matsatsin rayuwa wanda ba su da iyaka kawai dai kai da kake ciki kai kake cin kaba kayanka famas tikano da rabu ba su karyo ba su ba wa Allah haƙuri ma'anawi a'a sai dai kwace-kwace a su. kaga gabani da lafiya gabani da da kaza mutum yake gayawa wai ko zai ba shi sai da ubangijin kama ya fushi da kai yana kallon ka hannu ke badalan ka karyo ka koma ga Allah ka fi gaba da ba ah, sai a da dai kai Allah tsara wurin mutane laifi akan laifi ai ma khata'u lahu basu ba da kai gare su gare shi ba wala dallu wa ma yatadarru ai ma yabtahiluna ilayhi basu ci gaba da roƙonsa ba ittihali ka roƙa doko sosai da maraidika ba roƙon roƙo ne amma ba je zuci ba Allah ka wadata mu duniya ta lafiya kurin da masifofi Allah ka yi mana su wannan yi mana kaza yi mana kaza ce hmm, roƙo ne amma babu haɗa a ciki yan kana roƙo in ba ka ga wani talaka ya tsaya a gaban ko a gaban sarki har hawaye zai na yi nan kai da dai ga abin da ya same mu a ƙauyen kaza ya samu kaza ya same mu ran zo in mana kaza an ba ka fi iya kama fadi daga ina kuka kuka amma a yau a masallacin nan kan ji akwai wanda kuka ni dai ban yi ba kuma ina neman abubuwa amma ban yi ba amma na roƙa na roƙa ka tabbas wannan kuwa tsakanin sujada da sujada ana roƙa rabbi gifili rabbi gifili rabbi gifili warhamni warzuqni wa'afini wuce barni duk na irin na roƙo kowace raka ya ma zama jiki amma babu hara babu hara shi ne abin da zai ke kana ta gaya wa mutane kana ta gaya wa mutane maimakon ka ya kai wa kanka wala lamarin ya kai babu ibtihari sai roƙi Allah an ba ibtihari sai na roƙo Allah ka har jikinsa ba kuwa jikinsa ma roƙo su ai kwatan fasin mutum gane gale yaro ne zai ke shiga ko yarinya ko dai mai ne sai ga ta hanyar rarrabe sannu ba ba ala ne shi ba zai su wanda ba ko da ba ka ce wata ko ba ka je ikalle ka ce haka ai ka ka ga shi to idan muna gaisuwa ga Allah muna roƙon Allah ko haka ba ma yayi kuma ga ka nan gashi na a gaban ka sai an ka tsara kai sha ido za ka kai masa littafi ko baka tare ina kallon littafin ka baya ta tafi baya ciki da an gama ga shi ma ya samu ranki kusa da shi sabon da ko ɗaya ya ne na ɗauka isa ne wurin a isa a isa baya bacci an da wasu an shigo malam jikunkuna ne a cikin masallacin nan in an yi hausa zalla gangan jikunkuna ne suka taru amma magana ko iya babu da ka san an mana gafara hmm? Eh? kai ne so a karshen aiki ne da akwai shi da abu da damun koma ga Allah yanzu ba ka taɓa kuka a sallah ba ka kusa ka kasa sallah eh? ta ina yi ƙulo kai kuka na san ko ba ka taɓa kayi a masallacin nan kuka da ka tashi a ga masallan ma ka rasa inda tashi ma ka tashi ka tafi ma yana ne ka gare ka kamar lokacin ne shi karsa yau ido miyau imani ne ya ƙone karge imani ne ya ƙone ran da ina nan da ɗan damshi shi ta ga ina ta bulbula ina ta bulbula ina ta bulbula hatta ai kowa ita sallar da kai kuka ba ɗaya take da sallar da ba kai kuka ba daɗin ta a gare ka tukuna ba wurin Allah ba wurin Allah kawai Allah ne ya sani amma sallar da kai kuka a cikin da wanda ba kai kuka ba daidai suke a gare ka ba wurin Allah ba ba da suke ba wacce kai kuka ka fi jin daɗin daɗinta saboda kana ga jarrabobi nan ba ne sai dai lissafi jarwa amma ma na ita bid'a متضرعين له دكان أنت دكي إخباتي قريش ليكشف عنهم ذلك العذاب saboda da yaye musu wannan azabar li shiddati qaswati qulubihim baban kamar saboda tsananin bushewar zukata zukatan sun bushe da ma za a dai bar musulunci a nemo wani dalilin da sun fi da shi wannan matsala mulkin wani ne ce gaskiya ne ba gaskiya ne ba ai ta kawo wannan ai ta kawo wannan hmm, mulkin wani ne ko ba ruwan ku to in ko da misalin mulkin wani ne kawo ku ka saba wa Allah Allah ya ɗauron kuwa wani mun ji mulkin wani zamanin su an shiga kaza kuma wani nan da hannunsa ya saba kaza ya haifar da kaza to ya Allah aka saba wa ya ɗauro mana shi kuma ba mai tura shi sai Allah a'a mutum shi bai yadda ba ina wani abu amma shi ba kome mutane ne dai su lalace hanyar yi abin da ake iya wa shugabanni ne su lalace a'a su waye su lalace mai gida ne ya lalace ya malamai ne su lalace sai bawan Allah ba ruwan ga kai ka lalace wa bu'udihim min al-ijtihadi da nisa da su tafi ga wasuwa ya dai ana karanta kalmomi ana sauraron kalmomi ana ganewa za a iya komawa gida a ɗauka a fassara amma an ɗaukar walau kanu muttasifina bima yastawjibu zalika da suna siffatuwa da abin da ke saukar da wannan min ishabati ko من كتابة عذاب الله لهم ولو كانوا يستجيبون داخلنا قدر ون من كتابة عذاب الله لهم وهذا المعنى الذي ذكره هنا جاء موضحا يا زو كلا كلا أو تآية عندما آية فصر آية في غير هذا الموضع قوله تعالى في سورة الأنعام ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أنا جيت تقف يا رسول الله أرسلنا عينه يعني إلى أمم من قبلك منتو زكاة منذ زواج الأم كابنا عيكوكا أين يفرقوا فأخذناهم بالبعثة muka kama su da jarabce-jarabce wahala wadarra da matsatsi cuce-cuce matsatsi la'allahun ya tadarra'u wa'annan zazzabi wa'annan zafi-zafi wa'annan bene ne ce tana cikin gari babu kwanciyar hankali a gari cikin gari to yanzu cikin gari hankali bai kwanta ba kusa da hukuma kusa da kaza hankali bai kwanta ba to a ina hankalin zai kwanta tafi babu soja babu dan sanda nan ne za a samu kwanciyar hankali Allah falaula ne in lokacin da ta ba masifar mu ta zo masu suka tsinci kansu ciki inda suka tsinci kansu ta hau ba su koka ba suka kankantar da kawuna su walakin kasa ta kolo zukatansu ne dai suka bushe suka ƙyanƙashe daga imani in an ce zuciya ta bushe ba daga jini ba ne ba imani babu gaskata Allah sa Allah gare bayan fita kolo وزين لهم الشيطان هما شيطان يزون يتعواتا مسما كانوا يعملوا آية إن كدوبي آية تنادى علاقة دوتان آية وقوله في سورة الأعراف وما أرسلنا في قرية من نبي وما من نبي باب وني منظور دق منظور لين ألا دمك أيك وشكين وني جريد بشكين قروا illa akarna ala sai mun kama yan garin da matsatsi cuce-cuce wadda ra'a da matsatsi abubuwan da ake cutuwa da su la'allahun yaltar ra'un sa'arin ko za su kariyo ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة sannan muka canzo wurin munanan na muka turo musu da sauki kyau an shiga matsatsi an shiga matsatsi la'alla shiru da lajin yi matsatsi sai ya kwanto komai matan suna ta hayayyafa ya'ya sun kula sun kula amfanin gona su lahiya lahiya kasashe na neman sa su kasayarwa su na kuɗi su ɗauka ba kamar su suke tafiya a rashin fasaha zai ya ja mana muka sha wahala kama na oh, umar albasa ka kaga yanzu da muka dawo muka dawo albasa komai oh, ya yi gida neman ta ake ba Allah ne ya buɗo su ba da lafiyan jiki da masu fasaha magunguna duk abin da ya taso kawai sa kaza fa kaza sai mu yi wanki makala kaza makala kaza sai mutum ya warke an tara cikin su an tara dukiya hatta a aho su farfado su karu dafin mun mutu an kacce na kashe to yanzu babu mutuwa babu kisa babu yunwa babu kaza abinci ya wadata kayan kwalliya ga shi ne sai aure sai bukukuwa sai wane ne kafin irin wa'annan maganan addini ba ba ta sako ba idan suka zauna fashinsu da fashe hirar da suke yi kada masu ba ana tsarra za a yi musun wahala da fa za ka ga mutum da rika daya yayin da ke shiga za ga mutum da riga daya za ka ga mutum da kan fashe rigan ma ko wanda fashe shi a yayin mutum wahala. amma yanzu ai an gano kallama ne kuɗi yanzu an samu wadata wadata ta samu wannan abun ya zama labari to ba a san kan ciwon ba ba a samu ilimi ba ba a samu fasaha ba babu fasaha babu kaza amma yanzu kan gina ciwo yanzu kan gina sauran yanzu kan gina kaza kuɗi ga suna ruwa ya juye ya zama kuɗi duwatsu sun juye sun zama kuɗi da duwatsu ne a wurin amma yanzu ana tori dutse sai ga duwatsu sun juye duwatsun da ake da su suke jiya zama zinari ba wai zinari ne a wurin ba a danki ba tun sun sai zamani ba oh, duwatsun da Allah jiya su wanda har akwai kemikal ɗin da ake sa nau'in ƙarafa su jiya su koma zinari wasu yake ta masa ciwo magani ne wani kimkal ne aka haɗa shi aka haɗa shi kuma ake da shi na da yawa na ka aka ɗiga shi a cikin sai su je su da goma zinari ko zinari ne sosai wanda ban a ga ba jabu ne ba ba jabu ne ba su duwatsu sun juya sun gama kuɗi ga wasu duwatsu masu amfani da ba san da so ba sun bayyana ce a haɓa yanzu an ci gaba an kawar da talauci ha talauci na kwance da babu addini talaucin addini shi ne talaucin tarbiyya rashin tarbiyya ita ce bala'i ba dukiya ce ba ba mulki ba ba yawa ba ba karfi ba قالوا قدمت آباءنا الضراء والسراء amma yanzu kan ya yi kila daga mutum zai tsinke talatin yake talatin laifin ta kullum wacce zai sa daba? kullum wacce zai sa daba? kullum wacce zai sa daba wurin ya sa babin tafi da wanki da yi tattar ta kawai ya ba wa masu so in babu azubar abu wala ko kalib wala da ake kawo mana ina jin inda yan gwanjo nan har dala ake samu a ciki ko wani lokaci dalar da ake samu ta ma fi gwanjan ɗaya da yan gwanjan suna jini tun da wandon an sayo an sa kawai manyar rigar an sa kosa da kosa biyu wani ma cikin ashe ba a fa ba ba kai yau da zo ran ma na yayin ba je mata ya hada in ka sai kana kallon in ya sa riga sau ɗaya bai ƙara mata kuma da kuɗi aka saye ta kai ka saya وصاب a الضراء والسراء shi shuru shuru kaman komai ya lafa ina fa'atarnahum bagata muka kawo musu kwatsam kamun da yi muri suna sake Ba hmm. ka gani a galafiya ko ciwo zai same ka zai same ka magata akwai ciwon da zai sai maka alama ya sai maka alama ya yana jin jikin nana yana jin jikin nana yana karuwa yana karuwa har ke kwantar da kai zaune da kai kwantar da kai kafa amma akwai ciwon da zai zame kawai gaba ɗaya zai dai ka jijji ya ya ya ya mm, mm, da in an je ka ne yanzu dai duk yadda za a yi samu lafiya a yi in na warke daga wannan ya zai ɗauki mataki ina sakon ciwon da ke mamaye kawai sai dai ka tsinci kanka cikin ciwon nan wani ma ajali ne kwanukan da kake da su maimakon a bakka ma ka samu ka an yi sadakoki ka san wani kyauta ka warware matsalolin da ke tare da kai wani zo ɗauki kuɗi ka wani na da kuɗi ba ya kaza wani na da kaza ɗauki kai kaza wani na da kaza wuri na ɗauke kamar mai da masa kamar wannan ana ce wannan yake da suna Allah Allah ya bashi lafiya Allah ya garba aka ce lokacin da wannan farla ya same shi ya buke shi ya tashi kai kaso da dan hankalinsa wani na bi na shi ya zo ya lallabo ya zo kusa da sarɗin a ne da ko wannan wannan wannan na wannan wannan na haɗin ka ta azaudin su kashi kawai da suke gane dai Allah ne shaidar ainihin hatta ƙungiyar kantar akwai ta ba shi a jan kuɗi tsakko kuɗi ke wayan nan na ƙungiyar aka ce an a alhaji fashe da kuka na ku ne ba nawa ba ne ba ga wannan Allah ya so shi da ya dawo ya warware matsaloli ta amma wani in kwarar ɗin ya same shi gaba da kare kiri bai taɓa sanin wannan waye bai taɓa sanin wannan daidai da komai bai sanin haka zai zana jangon in ya tashi zai magana sai dai gwalan-gwalan ba zai ce ga wannan ba ba zai ce ga wancan ba ba ce ga wannan ba kawai dai in ya ga wani ake so sai ya shi ne kawai sai irin wannan abu ba kai kuwa duka wa'annan wa'azozi ne sai dai ba a ba. an shagala an kafala. in muka kalla mu ne masu lafiya muka biya wato saboda sanan wannan babu komi wanda ba su zafi yan tsirari ne to ba ka sanne ba kila ka shiga cikin tsirari a kowane an ce wani bai tsirari ya kamata ka ga wani irin ciwo ya lamarin sai kasance an yi masa irin wata kifewa ya yi jagoro ba magana ce ce wannan ba na ne ba na wane ne akwai ma abu a wuri kaza ko zakko na wane ne da kibi warware matsalolinsa amma wancan ko wafiya Allah bai bashi ba a na kumfata ƙarshen ta ma irin ba ƙasa za a kama su daita kawai gaba daya wai gari gari na rushewa yanzu ku dubi irin wannan matsalar na turkiya turkiyar nan malam a sakon arba'in da biyar sai ga wajen kilomita dubu ɗari da talatin da ɗaya da rufe a ga wannan bakata ya san da a cikin irin wannan akwai gidan kawai akwai mashaya akwai menene tun da ku dubi manya-manyan gidaje yan abin da suka ɗauka ɗin suka nono zaga na yan sakamakon irin masallaci ya kama kafari ne ne ne ne ne da mutane a ciki har wanda ma'ana kana jin ihun mutane wayyo wayyo wayyo wayyo ina cewa ai ga wani mai hanga ce kabbirullah aka kama Allahu akbar Allahu akbar yayin ne kasa sabon dakika arba'in da biyar amma bai zama wa'azi ba wani lokacin ya samu lafishin sai da giya wani lokacin ya buɗe gidan kallo ana samun kuɗi kama masa rajista wani a lokacin nan ya tafa mene ne kaza ɗinsa wa hum la yashkuru ila zai zalika min al'ayati wannan kamar tana haɗe da ta baya kamar kanta take sai dai an riga an sharhance ta a wasu rere don haka ta kawai قوله تعالى وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار wanda ya halitta muku ji ya halitta muku jini ya halitta muku زكاة wannan jin ba shi ne babin da za mu shiga ba yau a amalul kulobi bai duba kyau ba kai zango kana nan na zangon kaji. a ce sunan kanan zango kana shirye shi ne babin da za mu tashi ni'imar jigo da ni'imar gani to sai da wani nake shakka a afida da shi ko babu shi shi ne daga ni kawai kakan shi ne za mu tashi yau to an halitta masu wannan ji wannan gani ni'ima ce sai in Allah ya zaɓe ka zai iya nuna maka ya fahimtar da kai ni'ima ce ittaqullah yu'allimukumullah kada ka dauka wayan ka tsoron Allah za a koya maka alifin ba'un ba alifin ba'un ne za koya baka ba ba sanin nahu ne kila in Allah in ka ji tsoron Allah zai ga nahu ka iya nahu ka iya balaga ka iya tafsiri ka iya luga ka iya wane ne a wanda ga tafsirin ka lugan ga menene mutum tun ike malam baya gani in ya kwararo wani abu sai ga jahili ya fi shi fara to sai Allah ya kantar da mutane ni'iman ji da ni'iman gaji qalilan ma tashkurun sai shi kaɗan ne kuke gode wa? kaɗan ne in wani munafaba ta zo mutum gida zai gode wa Allah su duka in kaga kurma malam ko bibi ne ko kira shi duka suna ne guda biyu in ba wannan ba ta ku ɗauke wancan da duk ina magana da karfi kaga tausayi ya kama kai kamar mahaukaci da fushi انفق ذلك الجواب قد ذكرنا الآيات التي فيها إذاب وأن تكن تقول آية أو بيان لمعنى هذه الآية في سورة النحل هذا لا حاجة لتكرارها في الكلام على قوله تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون هو ما wa bayyana hunaka can ne muka yi bayani wajen haifar da sabbi inda aka ta ji ma'an a abusari shi ji aka ce samu amma gani abusara wal afidata shi ma haka fa'agana zalika an i'adatihi anda